tabati kuma ya mai muwafaka ga abin da yake so ya yarda da shi mala abubakar abdulsalam fatafaddal mashkura الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau ranar asabar daren lahadi 27 ga watan al-muharram 1438 hijiriya 29 kuma ga watan goma shekara ta 2016 miladiya a wannan masallaci kamar yadda malam sheikh alkasim ya gabatar mun hadu a wannan gari na zaria bisa waccan da'awa ta makarantar al-ansar. saboda munasabar eh, yaye dalibai mahaddata alkur'ani da za a yi a gobe sai aka ribaci wannan yini ko wannan dare domin ya zanto dare ne da za a raya shi da ambatan Allah ta hanyar ɗaukar maudu'i mai matukar mahimmanci wanda yake da alaƙa kai tsaye da addinin musulunci kamar yadda ya faɗa asali wanda zai gabatar da laccar eh, a shekhi doktor mansur ibrahim sakkwato shine zai gabatar da wannan lacca asali wanda dr mansur kuma associate professor ne a jami'ar ahmadu bello afuwan jami'ar a usman dan fodiyo da ke sakkwato kuma shugaban cibiyar ko katafariyar cibiyar ahlul baiti wasu sahaba ta najeriya da headquarters da take a can garin sakkwato kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na afirka baki ɗaya kuma ƙwararre ƙwarai da gaske akan abin da ya shafi harkar addinai da ƙungiyoyi kuma mai fashin baki akan al'amura na yau da kullum musamman da suka shafi addini to allah ya saka masa da alkhairi dama kamar da aka sani mutum in ya kai irin wannan mataki to kamar a gididdiba shi yana da ayyuka daban-daban kuma duka ayyukan iri ɗaya wasu abubuwan sun taso masa na uzuri na rayuwa wala da'awa baki ɗaya ya sa ba zai samu damar zuwa ba sai wakilta ni domin ya ce zuwan nawa ya fi a ce a bar wajen haka wa musamman da yake zariya ne ni kuma daga kano nake ko ba komai asa akwai bayin ma'ana muka zo muka gaggansu aka gaisa ko ba a ce komai ba <laughs> watakila su za su ji daɗi ni kuma ɗalibinsa ne na ɗaya daga cikin almajiransa kuma ƙannansa kuma 'ya'yansa to wannan kyautata zato da ya min ya sa na karɓa ba tare da ina da wani dogon tanadi ba shi yasa nake ba da haƙuri abinda za a ji ba kamar wanda za a ji daga wajensa ba ne sai dai ina fatan tunda ba magana zan faɗa ta ƙashin kaina ba nima zan hararo abin da na sani wanda aka faɗa a cikin littafi wani abin wanda Allah ya bani muwafaka in karanto shi da nassinsa wani abin kuma wanda ban dace wajen kiyaye nassinsa da ka ba to zan hararo ma'anarsa zan kuma yi ƙoƙari in mayar da shi zuwa ga inda yake asali domin mutane su samu su bincika abin da yake daidai a ciki a yi amfani da shi wanda yake na kuskure kuma sai a taimaka a gyara domin a wannan shine haka al'amarin addini yake musulmi kullum yana amfani da abin da yake na daidai ne wanda yake ba na daidai ba kuma sai ya kyale wa mai shi kowaye shi kullum yi ukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al kamar yadda al-imamu Malik ibn Anas Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a taken laccar shine kwanaki ɗari na ƙarshen rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shekara 63 da 'yan watannin da ba su huce wata uku ba wayannan shekaru nasa sallallahu alaihi wa ala'ali wa sun haɗar da tun lokacin haihuwarsa har izuwa lokacin da ya bar duniya kamar yadda muka sani an haife shi kafin an nafta da shekara arba'in shekara ta biyu a shekarar da aka yi wata hadisa mai tarihi kwarai wani abu da ya faru a makka da ake cira shekarar giwaye shekarar da abraha sarkin habasha ko kuma ka ce sarkin yaman ma abin da ya sa shahara da sarkin habasha saboda asali habasha ta yi lokacin da ta zauna ƙarƙashin daular ruma ita kuma daular ruma ita ce ta mamaye gabas ta tsakiya wacce shed kwatanta ta daɗe a birnin hims birnin hims kuma shine ake cewa homs a turance wanda yanzu yana cikin ƙasar syria kasancewarta tana daura da baitul maqdis wanda kuma gaba ɗaya wannan garin ana kiransa biladu sham wanda a yanzu ya haɗar da jordan da ake cewa al'urdun da larabci ya haɗar da lubnan wacce ake cewa lebanon ya haɗar da philistine wacce muke cewa palestine kuma da kuma inda isra'ila ta mamaye a cikin filistin wayannan garuruwan baki ɗayansu duka suna ƙarƙashin daular sham to kusan a ƙarshe-ƙarshen daular rumawa a nan daular ta yi kwanta ta ƙyanƙyashe ta kafa sansani to wannan daula sai zanto tana da nufuzi tana da ƙarfi ƙwarai da gaske wanda ya zanto saboda tsananin karfinta hatta mamaye abin da ya shafi gefen teku da kuma abin da ya shafi gabashin afirka a yanzu mulkinta ya kai arewacin afirka har masar domin ko da manzo Allah sallama ya zo ya tarar da cewa daular ruma tuni ta mamaye masar sauraka akwai kiristoci a wurin to kuma har mulkinta ya kai habasha to kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi wata waƙi'a wani abu da ya faru da ake kira waƙi'atul ukhdud lokacin da aka jarrabi mutane da wani fitinannen azzalumin sarki wanda ya dinga ƙona mutane sakamakon sun yi imani da Allah wanda Allah ya ba mu labarinsa a cikin suratu al-buruj utila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wannan malaman tafsiri da tarihi suka ce an yi shi ne a yankin yaman can saman jazira aljaziratul arabiya to wannan sarki bayan ya gama cin zalinsa da kashe mutane to sai ragowar mutanen da suka yi saura da addininsu sai suka gudu suka fake da shi kisra na wancan lokacin wanda shi ne azimin rum sai suka nemi ɗaukinsa da tallafinsa to shi kuma saboda bunƙasa da isa sai ya ga aikin bai kai na ya tako daga inda yake je ya kashe wannan wutan ba sai ya wakilta ɗaya daga cikin sarakuna na ƙasa da shi wanda suke ƙarƙashin masarautarsa da mamlakarsa sai ya naɗa shi abraha da kuma wani sarkin su biyu ya ce su je su samar da zaman lafiya to da suka je sai suka kashe shi wannan sarki wanda ya ringa kashe mutane sai to su biyu sun tare a yaman to sai rikici ya shiga tsakaninsu shi abraha din sai ya kashe wancan sarkin sai ya mamaye yaman shi yasa za ka yi mamaki an ce malikul habasha kuma daga yaman aka turo giwaya sai ka ce to wannan kaman an samu ya kenan abu da cewa wasu babu su suka tsayawa su yi nazarin hakan ba to saboda haka a lokacin ya turo da giwaye domin saboda fitinan nan sarki ne shi abraha din domin tun a lokacin ma shi kisira sai da ya alkawarin sai ya wato sai ya taka kasar yaman da kafarsa kuma sai ya taka makwankwadiyar kan abraha tun da ya kashe wancan ɗan uwa nasa da suke tare to shine aka ce abinda za a yi ya tashi ya bazama ya je har hims ya ɗebi ƙasar sana'a ƙasar yaman ya tafi da ita ya kai masa ya rusuna ya ba shi haƙuri ya ce ya taka ta in ya taka ta ya cika bakancansa ya masa hila kenan kuma ya yanki gashin ya kansa ya ba shi ya taka ya cika bakancansa kenan ba sai ya taka shi ba sai ya zo yaman da kansa ba to bayan wannan kura ta mutu to shine sai yake ƙoƙarin mamaye jazira ta ta arabiya to shine sai ya ga ina hankalin mutane yake tafiya a yankin sai aka ce akwai wani ɗaki da ake zuwa ake kewayawa sai ce to a gina musa wani a nan yi su a dinga zuwa ana kewaye wajen to su mutanen maka ko da yake suna kan addinin bauta wa gumaka a lokacin amma dai sun imani da cewa akwai Allah kuma sun imani da cewa wannan ɗakin na Allah ne shi yasa lokacin da ya zo ya mamaye ka'aba ya mamaye makka ko kuma kafin nan wani daga cikin mutanen makka ya je yaman wani abu ya kai shi yaman sai ya ga irin yadda ake dafifi zuwa ga wannan ɗaki da wannan abraha ya gina sai ransa ya ɓaci sai ya ɗau jasa ya yaɓa masa to sai aka kai rahoto zuwa ga abraha aka ce ga abin da ya faru sai ya ce to waye ya haka aka ce wani ne daga cikin mutanen makka sai ya fusata ya ce to ka'abar makka ma sai an kawar da ita sai ya haɗa giwaye masu yawa ya tunkaro maka domin ya rushe ka'aba ya sauka a wani gari can wajen maka ya turo rundunar tasa da giwaye a lokacin da aka zo a gaya mutanen maka suka rasa yadda za su yi suka yi tsuru-tsuru a lokacin jagoranci ya tike zuwa ga abdulmuttalib shi kuma abdulmuttalib wato sunansa shaibatu bin abdi shaiba ibn abdi manaf amma ya fi shahara da abdulmuttalib saboda ɗan uwansa al-muttalib ibn manaf wanda mahaifinsu ɗaya amma mahaifiyarsu daban da shi muttalib ɗin da shaiba to da mahaifiyar da suka rabu da shi mahaifin abdulmanaf sai ta tafi da ɗanta can zuwa ga ƙabilarsu inda suke shine sai suka zauna a cikin ƙurai shawa 'yan ƙabilar banu hashim suka yi nazarin al'amarin suka ce bai kamata ɗansu yana hannun mace ba su je su karɓo ɗan uwansu to shine muttalib ya je bijiro musu da wannan batu ya ce ga yadda muke so a yi sai aka ce to a ba shi zaɓi ya yadda ko bai yadda ba ya ce ya yadda ya taho wajen yan uwansa sai shi al-muttalib ya goyo shaiba akan jaki ya shigo da shi makka to ba a san shi ba ba a san shaiba ba kawai dai an gan shi an zo da shi akan jaki sai aka ce to daman aka ga mutum ya shigo da bako a jaki kawai ya siyo bawa ne sai ake ce masa abdul muttalib bawan muttalib to tun daga lokacin sai kakan manzo Allah sama sunansa ya zama abdul muttalib to kuma sai Allah ya albarkace shi ya zanto jagorancin makka ya tike a hannunsa lokacin da abraha ya zo da giwaye aka taro aka zauna a darun naduwa aka tattauna ya za a bullo abin da suka tabbatar da su ba saba ganin giwa ba sai a lokacin suka ganta ba su da wani jeji a kusa da su sai sahara to kuma sannan ba su da karfin da za su iya tunkararsa domin ba ma a san su a sham ba a lokacin in ana maganar larabawa su shi kisra bai san wasu mutane a wani maka wasu wai larabawa da za a zo a don ko kisiran da manzala sama ya riska lokacin sai da aka gaya masa larabawa tukuna sannan ya san su tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi ma ke. to saboda haka shi abdulmuttalib sai mai da hankalinsa wajen kula da raƙumansu don kar a halakan musu da su aka ce to kai kuma da aka zo za a murƙushe garinka ɗakin da kuke ji da shi kuke takama da shi wanda shi ne ku kuma hankalinka ya tafi raƙuma ya ce ana rabbul ibil ni ni ne ubangijin raƙuma ni ne mai kula da su walil baiti rabbun ya hamihi amma ɗakin yana da mai shi kenan sun yarda cewa akwai Allah kawai dai da suke bauta wa gumaka a wancan lokacin gani suke kaman gumakan ne za su kai su zuwa ga wajen Allah ma na wani illa li yuqarribuna ila Allah zulfa abinda suke tunani kenan to a wannan shekara da Allah subhanahu ta'ala ya da labari a cikin suratul fil fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil ja'alahum ka asfin ma'kul sai wannan ya zanto kamar bishara ce ta samun canjin yanayi duniya za ta yi bako wanda shi ne zai zo da saƙon da zai tsamo mutane daga duhun jahilci zuwa hasken ilimi daga duhun zalunci zuwa haske na adalci daga duhun kafirci zuwa haske na musulunci shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka haife shi a lokacin miladiya 570 da wani abu ya taso a hannun mahaifiyarsa bayan mahaifinsa ya rasu kafin a haife shi da 'yan watanni ya shekara shida tare da mahaifiyarsa ita ma ta rasu ta rasu a abuwa wani gari da ke tsakanin maka da madina sa'an nan kakansa ya jibinci lamarinsa tunda tare da mahaifiyar tasa suke a lokacin da ya rasu kuma dama da aka haifi manzo Allah duka dangi suke jin tausayinsa saboda kasancewar abdullahi mahaifinsa ana ƙaunar shi a cikin dangi kuma mutum ne mai nutsuwa ba shi da hayaniya don haka shi yasa da ya rasu ya bar amina da ciki da ta haihu kowa sai da ya munna da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma shimfiɗa ce ta kasancewa annabi sallallahu alaihi zai zama yana da sha'ani da al'amari mai girma kakansa ya rike shi tsawon shekara biyu bayan shekara takwas shi ma Allah ya masa rasuwa to baffansa Abdul Muttalib wanda shine mahaifin abu talib shi shine mahaifin sayyidina aliyu ga shi da 'ya'ya kuma ga rashin ga karancin abun hannu amma duk da haka kusancinsa da mahaifin annabi sallallahu da kuma kasancewar shi ne babba a lokacin sai ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci gaba da kula da shi yana da yan uwa da yawa su Hamza su al amma al a lokacin yana karami domin tsiransu da annabi sallallahu alaihi an ce bai fi shekara biyu ba mahaifin abdullahi ibn abbas kenan yana ɗaya daga cikin yan auta a gidan abdul muttalib kakansu manzo Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam to manzo Allah sallallahu ya taso a wannan yanayi har ya girma mun samu labarin ya je sham tun yana karami aka dawo da shi saboda tsoron kada yahudawa su far masa bayan nan ya girma ya kai shekara 25 a magana mafi inganci ya sake komawa sham domin kasuwanci na khadija wacce ita ma tana da dangantaka da shi a sama ta hanyar abdul uzza ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab a bayan nan kuma ta yi sha'awar ta aure shi abin da ya faru ya faru wannan dishin shimfiɗa ce kasancewar ba shine maudu'in mu ba bayan ya aure ta shekara biyar bayan auren su Allah ya azurta su da ya an yi saɓani zainab an ce ruqayya magana mafi inganci zainab bayanta da shekara biyar aka haifi ruqayya kenan auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara goma a lokacin yana da shekara talatin da biyar bayan nan da kaɗan aka sake jaddada ginin ka'aba a nan ma mu'ujizarsa ta sake fitowa ta alamar cewa annabi ne ya zo ya raba rigimar da ba a taɓa zaton za ta raba cikin lokaci kaɗan wajen ɗora dutsen hajar al-aswad ya yi sulhu tsakanin larabawa Allah ya sanya kaunarsa a cikin zukatan larabawa suka kira shi da suna al'amin saboda amanarsa da kuma wato matsayinsa a wajensu kuma suna ƙaunarsa suna sa sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda ba a taɓa samun mutumin da aka sa mai suna kuma aka yi dace sunan ya yi daidai da ɗabi'unsa da kamanninsa ba irinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama in kana son bayani sai ka koma cikin jila'ul afham في فضل الصلاة والسلام ala محمد خير الأنام na al'imam al-hafiz ibn al Allah ya ji kansa da rahama wanda ya ware babi akan ishtiqa qusmin nabi sallallahu alaihi wasallama muhammad da ahmad da mahmud inda ya shafuffuka masu yawa sun fi talatin akan bayanin asalin sunan manzo arsa da yadda ya amsa sunan nasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan hadisatul fil an ya ci gaba da rayuwa an haifa masa ummu Kalsun bayan an haifa masa alkasim sa'an nan kuma lokacin da ya kai ya doshi shekara arba'in a rayuwarsa to sai zanto Allah ya sanya masa san ya zantu ya ɗan keɓe daga cikin mutane kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sayi bukhari kitabu bada ilwahai babin da yake magana akan yaya manzan Allah aka fara masa wahayi Imam al-Bukhari ya kawo hadisin da isnadinsa zuwa ga Aisha Allah ya kara yadda a gare ta take ba da labari ta ce awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min al-wahyi ruya sadiqa farko abin da aka fara wa annabi sallallahu alaihi sallama sallama da shi na wahayi shine mafarki na gaske fa lara yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh bai taɓa yin mafarki ba sai washe gari ya ga mafarkin kamar yadda za ka ga asuba ta keto ka gane ba dare ba ne asuba ce haka zai gane wannan mafarkin shi wannan abin na gan shi a mafarki sun mahubbi ba ilai khala sannan sai aka sanya masa san ya dinga warewa shi kadai to fakana ya tahannasu ila gari hira al-layali zawatil adad mai ruwaya daga urwa shine muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri al-qurashi al-basri Allah ji kansa da rahama yace ai ya ma'ana yana tafiya yayi bauta to anan waqfa gharu hira kogo ne an ce kogo kuma shine wani rami da zai yiwu ka iya shiga cikinsa kai tafiya ko ka zauna a cikin dutse babba to shi kogon yana can man ka iya cewa gabas masu kudancin maka a wani dutse da ake kiransa jabalun nur ko kuma dai a geografiya na yi kuskure kaɗan ne tsakanin gabas da kudu a ƙaton dutse ne wanda mu a yanzu in ka ce za ka hau sai ka ɗau dogon lokaci kana ta tattakawa baka hau ba sai ka yi awoyi baka gama hawa ba to me ma zai sa ka je ka ce za ka hau shi ko a wancan lokacin ba hawansa ake ba shi ma'anar annabi salama ya nemi waje ne wajen da ya zanto ba kowa ne ma zai je wajen ba saboda baya son hayaniya da zama cikin mutane to sai ya tahannas ya ta'abbad kenan ya ta'abbad fitrar dan adam dama Allah ya gine ta akan san bauta shi yasa ake cewa in ka ki sharan masallaci zaka yi ta kasuwa ummatin bai bauta Allah ba zai bauta wa matarsa ko ya bauta wa ra'ayinsa a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa baka ga wanda ya mai da san zuciyarsa shine abin bauta sa ko wanda ake cewa sun kawo maganganu na rashin na kore bauta da cewa ba Allah to kuma suna bauta wa ra'ayinsu ne ba suna da makarantu ba school of thought za ka an ce maka Karl Marx yana cewa religion is an opium to the masses addinu a fiye ko irin su machiavelli ko machiavelli ake cewa da turanci da sauransu da irin wayannan mutanen wanda suna da maganganu haka da suka saba wa addini kuma sun dogara da ra'ayinsu ne da san zuciya za ga suna bautawa ra'ayin nasu suna masa hidima to in Allah ya tashi shiryar da kai sai ya sa gaba ɗaya tunaninka ya ta'allaka da wanda ya halice ka kamar yadda annabi Ibrahim ne wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard tun yana karami wal yakuna min al muqinin da kansa ya fara neman ina abin bautar sa yake to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa babu ka'idoji na ibada amma dai an kimsa masa a zuciyarsa cewa akwai akwai abin bauta tun yana karami an tsaga zuciyarsa tun yana hannun ah, matar da ta shayar da shi <coughs> wanda sunanta halimatu sa'adiyya halima wacce take yar kabilar banu sa'ad a can wani ƙauye inda hayyu banu sa'ad suke inda suke zaune wanda ita ba a samu ambatanta da yawa a cikin littattafai na hadisi da tarihi ba wasu sun ce daga bata ta musulunta almuhim da ta shayar da annabi suna kuma wannan sabata tarihiyan wa in kana fil isnadi shay'un amma dai wannan malamai sun sallama cewa ita ce ta shayar da manzon Allah sallallahu an barka kirjinsa an ɗauko zuciyarsa an wanke kuma mala'iku ne suka yi masa haka don haka shi yasa zuciyarsa tasmu ilal ula yana tunanin ina abin bautarsa yake ina abin to sai ya tafi can yana bautawa Allah wasu suna ta kokarin gano akan me yake bautawa Allah almuhim dai kuma wace irin bauta yake ba ita ce daga baya aka zo ana yi ba bi dalilin qaulihi ta'ala wa wajadaka dallan fahada sai Allah ya same ka a wani tsari na bauta da soyayya wanda ba shi ne tsarin daidai ba a irin wannan shari'ar sai Allah ya nuna maka tsari domin abdalal yana zuwa da ma'anar ko dai kuskure shine ka abu ka zaci daidai ne zan ba daidai ba ko kuma shauƙi da bege wanda har ya huce misali kamar yadda annabi yusuf da ya ɓata mahaifinsa yayi yana ta kuka ya asafa ala yusufa wabbi yaddad aynahu wa huwa kadhib qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim ay farti hubbika wa shaghafika ala faqdika ibnika yusuf alladhi satahlaku min ajalihi kamar yadda malamai suka faɗa. to ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallama aka aiko masa da saƙo ta hanyar mala'ika jibrilu a irin kwanakin da yake a kogon kira to daga nan masirarsa ta da'awa ta fara ya dawo wajen matarsa khadija allah ya ƙara yadda a gare ta yana ba ta labari ta yadda da abin da ya zo da shi don haka ita ce farkon mutumin da ya musulunta ta ɗauke shi ta kai shi wajen warqatu bin naufal shi ma ya yi gurin ina ma dai a ce yana da rai lokacin da za a kori manzala sallama ya ce da ya ta fita tare da manzala sallama yawa manzala sama fata nagari ya kuma gwada cewa dama akwai labarin zuwansa a cikin littattafai har ya rera masa wasu baituka kamar yadda ibn ishaq ya kawo su lajajtu wa kuntu fi jujan lajujan lihammin talama ba'athan nashija wa wasfun min khadijati ba'da wasfin laqad tala intizari ya khadija bima khabbartina min qawli min qawli قس من الرهبان أكره أن يعوج لأن محمدا سيسود قوما صلى الله عليه وسلم إذا إلى آخر ما ذكر وأن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يكاش مختصرا في سيرته مختصر سيرته to daga nan annabi sallallahu alaihi sallama bayan samun nutsuwa sai kuma Allah ya sake aiko masa da wahayi na biyu wanda shine aka ce ya ayyuhal muddathir qum fa ka fara wa'azi aka saukar masa da wa anzir ashirataka al-aqrabin aka saukar masa da nun wal qalami wa ma yasturun aka ci gaba da saukar masa da ayoyi na alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya gaya masa inna sanulqi alayka qawlan thaqila wanda ita ma tana ɗaya daga cikin farkon ayoyin da suka sauka bal ma wasu malaman suka ce farkon abin da ya sauka suna koma zuwa ga wannan aya ta cikin suratul muzammil kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari an ummina aisha ta radiyallahu anha take ta awwalu ma budi bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ayun min al mufassal farko abin da aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi sallama ayoyi ne na cikin surori masu matsakaitan ayoyi ta ce in kana so ka gane wace sura nake nufi fi ha zikirul jannati wan nar a cikin ta an ambaci aljanna an ambaci ta kaga suratul muzammil ke wa ma nazalatil baqaratu wa alu imran illa wa ana indahu ta ce ba a saukar da bakara ba da ali imran sai lokacin na wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan an koma madina to a shahid annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da gugurmaya ta da'awa ya ga abubuwa iri daban-daban masu yin imani da shi suka yi imani da shi sun daɗe sai da musulunci ya kusa shekara goma amma wanda suka bi shi ba su fi mutum arba'in ba sai dai ba a taɓa samun lokacin da suka ragu ba sai dai su ƙaru ko ba a taɓa samun wani wanda ya yi imani a cikinsu ya fita ya bar addininsa ba kamar da imamul bukhari ya rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake ba da labari cewa lokacin abu sufiyan ya ba shi labari ya ce lokacin da aka yi sulhun hudaibiya annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen makka sun rattaba hannu akan cewa za a tsakaita yaƙi tsawon shekara goma to dama harkar kasuwancinsu ta yi rauni shi a lokacin sai suka wato sai ya ce to bari su koma kasuwanci ya ebi fatake suka tafi sham tunda sai an bi ta madina an wuce ta tabuk sa'annan za a sham a lokacin wadaka sun koma sun je sham lafiya sai suka tarar da matsala ta faru a sham sarki ya yi mafarki an fassara masa an ce wani annabi ne na mutane masu kaciya ya bayyana kuma a sa zai rasa mulkinsa ya ce a je a tara duk wanda a gan shi da kaciya a kamo shi aka ce yahudawa ne suke kaciya ina ruwanka da su ya ce a je a tara boda sai aka kamo su abu sufiyan larabawa ne an gansu an da shayi aka zo da su ya ce kufa suka ce mu larabawa ne ya ce daga ina suka ce daga wuri kaza kun ga bai ma san da su ba sarkin sham sarkin rumawa sai aka ce to an aiko annabi ne a cikinku suka ce e ya ce waye ke da dangantaka da shi a cikinku abu su ya ce na fi kowa kusanci da shi zan maka tambayoyi ku kuma ku saurara ku ji in yi min karya ku ce ya yi karya aka nemo mai tarjama ba sa fahimtarsa baya sa sai dai tafinta ne yake musu tafinta ya ce kaifa kana nasabu fikum kala huwa na nasab ya nasabarsa take a cikin ku yace ai yana da nasaba da daraja sosai yace wa hal min abaihi man malaka ko min malakin ko malikin a cikin iyayensa akwai wanda ya taba yin sarauta ko ya jagoranci yace a shin a garin akwai wanda ya taɓa yin da'awar annabta ya ce babu suwaye suke biye da shi talakawa ko masu kuɗi ce yawancinsu talakawa ne ƙaruwa suke ko raguwa ya ce ƙaruwa suke shin wani daga cikinsu ya taɓa fusata ya bar addinin ya ce a'a zuwa ƙarshen tambayoyin da ya masa da ya tashi ba shi amsa da ya zo daidai nan ya ce na tambaye ka na ce kaifa kana nasabuhu fikum kace huwa fi na zu nasab yace wa hakaza al anbiya asufi fi nasabi qaumiha haka dama annabawa sai an zaɓo an tato a cikin masu nasaba na tambaye ka suwa shin a cikin danginsa akwai wanda ya taɓa yin mulki ka ce a adaka ce sai in ce to yana so ya dawo da mulkin gidansu ne na ce a garin akwai wanda ya taɓa da'awar annabta ka ce a ada sai in ce wani yake kwaikwayo na tambaye ka na ce suwa ke biye da su ka ce talakawa ne ya ce kuma su ne ke bin annabawa na tambaye ka na ce ƙaruwa suke kora guwa ka ce ƙaruwa suke cewa haka zan imanu hatta ya tim amma haka al'amarin imani yake a hankali yake ta ƙaruwa har sai ya cika ya gagari duniya na tambaye wani ya taɓa fita daga addinin saboda ya fusata sakhbatan kawai saboda an fusatar da shi yace a yace wa haka dal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub yace haka imani yake in ya bashasharsa ta cakudu da zukata zuwa ƙarshe to annabi sallallahu alaihi wasallama har sai da ya fara fuskantar matsi ana takura wa sahabbansa har an kashe sumayya mahaifiyar ammar an kashe ammar ibn yasir an kashe zinnira to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar da cewa maka ba wuri ne da ya kamata sabon su su gaba da zama bai tura suka hijira zuwa habasha wanda lili ya dawo da su ya sake tura su suka hijira zuwa habasha sannan sako ya zo masa cewa isda'a bima tu'maru a'rid anil mushrikin inna kafainaka almustahzi'in ta can cikin hijir to sai maza Allah sallallahu ya fara zuwa idan an zo taron hajji kun san ana hajji tintini sai ya je ya kai kansa ya je inda ya ga taron tawaga je ya bujiro musu da addini a inda suke taruwa to anan ne Allah ya hada shi da mutanen Madina suka je batinsa da bayanansa mutum goma sha takwas da mata hudu suka ce to za mu kai labarin ka zuwa gida domin dama muna da wannan bukatar mu in dai Allah ya hada maka mutanen Madina to Bala rajula a azumi za mu dawo baɗi za mu haɗu da kai manzala sama ya haƙuri daga nan ya fita ɗa'il ya ban maka ya je can ma so uh, waye ibn abdu yalil suka koro shi ya dawo ya shigo maka a makwabtaka da kuma kariya ta mut'im da adi sa'annan shekara ta zagayo annabi sallallahu alaihi ya sake fita nan ya tarar da mutum saba'in da wani abu mutanen madina an gaggaya wasu wasu sun zo su gani da su kuma yi wa manzala suna jarabawa suna zuwa suka zauna da shi aka yi da wajewa suka ce to kawai ka tattaro ka taho inda muke ya ce to shi kenan ku tafi zan zo amma da sharad sai suka ce kamar da abdullahi bin rawaha ya ce da manzala sa to ishtar li nafsika wa li rabbika mun ji za mu karbi bakuncinka amma faɗa abin da kake so mai maka ka zo kuma mai kake so mu yi wa ubangijinka ce ubangiji ina so ku bauta masa kan ku yi shirka in kun yi haka shi kenan ni kuma ku yi kokari ku bani kariya irin kariyar da kuke ba wa kanku da iyalanku suka ce sun yadda sun ji sun gani manzo Allah sun sallama ya faɗa musu haka sai sai Abdullahi bin Rawaha ya ce to mu kuma muka yi haka fa me namu ribar me za mu samu manzo Allah ya ce to falakumul janna in kun yi haka kuna da aljanna suka ce to rabihal bai wannan ciniki ya yi ba za mu fasa ba kuma ba za a sa mu fasa ba la kilu wa la nastaqil akai wannan contract din manzala sallama ya hada su da mus'ab ibn umair Allah ya kara yadda a gare shi kannan mutane da yawa sun shiga cikin addinin musulunci to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan tafiyar mutanen madina to kun ga yanzu ana da wani transit camp ana da wani camp da duk wanda aka matsa manzo Allah zai iya tura shi can to ana nan ana nan da matsin ya yawa sai maza Allah sun ba su dama duk wanda yake da hali ya fita ya hijira farkon wanda ya fara yin hijira shine Abdullahi ibn Abdul Asad wanda aka sani da Abu Salama mijin Ummu Salama ya dau matarsa Hindu bint Abi Umayya al-Makhzumiyya suka fita aka tare su aka kwace matar dangin suka kwace matar saboda suna da karfi a cikin Makka suka hana shi tafiya da ita shi ya ɗauki ɗansa salama suka tafi madina suka suka yi madina ce ke in kin samu dama ki a biyo haka ta zauna cikin kunci sai bayan shekara ɗaya ta tafi bayan nan sai zainab bintu jahash da ɗan uwanta abdullahi bin jahash da ƴar uwarta da yan familin su su suna da ƙarfi kuma ba a isa a taba su bayan yan kabilar banu mahzum ne mahaifinsu kuma babban mutum ne a cikin kabilar da haka dole aka bar su kai hijira to sannan sai sahabbai suka dinga zarewa ɗaya bayan ɗaya bayan an shekara goma sha uku an kusa shekara goma sha uku don wasu sun riga maza ala suwa isa Madina kuma duk wanda ya je za a ba shi masauki a tarbe shi maza ala suwa yana jiran izini daga Allah subhanahu wataala to har sai da ƙarshe mutanen maka suka yanke cewa su kashe shi suka taru a darun nadwa suka yanke hudar cewa dama dai duk tsoron da ake ji kar a kashe shi danginsa su zo su farma wanda ya kisa a zo a sake ta da yaƙe-yaƙe an yi yaƙin albasus an gani an yaƙin dahis wal gabara an gani an yi yaƙin halima an gani an yaƙoƙi da yawa to abin da ake tsoro kenan yanzu kuma wutar yaƙi ta tsagaita da ɗan jimawa ana tsoron kar a sake ta da wani yaƙi sai ce to abin da za a yi kawai a taru a karkasa ƙabilu a ɗebo kowace ƙabila a ɗauko saurayi zartan namiji wanda zai yi madakin ƙato kenan wanda za su haɗu su kashe manzan Allah sallama sun haɗu sun yi mitin duk Allah ya kyale su suka gama domin Allah subhanahu wataala ya haddada sai ce walau na sha'u laqamasna ala a'yunihim da mun ga dama suna cikin mitin din kowa sai mu toshe masa ido Fasta fastabaqu ka kaga suna rigirgen neman hanya to in sun yi rigirgen fa anna yubsirun ta ina za su ga hanyar bare su iya gane ta walau na sha'u lamasakhnahum ala makanatihim inda mun ga dama kuma sai mu canja musu halitta su zama birrai ko alade a kama kumullah ko wani abu mai kama da haka masta mastata'u mudiyan wala yarji'un wa man na nunakkisu ko nan kusku fil khal to bayan sun gama sai izini ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya hijira a lokacin da ya kira sayyidina Abubakar Allah ya kara da a gare shi cewa to a fara ɗaukan mataki na hijira sai na bakar ce a suhbata suhbata ya rasulallah zan bi ka matafi to a nemo raƙumi taguwar da za ta ɗauke mu sai da aka ɗauki dukkan asbab na tafiya bazala sallallahu alaihi wasallama ya ba sai na abubakar faman sai na abubakar ya kira wa amir ibn fuhaira maulansa kenan Allah ya ƙara da a gare shi ya ce to muna so mu fita ya za a nemo mana wanda ya san anya ma dubu uban tafiya aka je aka samu wani mushriki abdullahi bin uraikin allaifi amma mai amana wanda yadda zai ɓoye labarinsu aka samu taguwoyi sai na abakar ya je ya sallama da gidansa musulman ciki ya gaya musu bai gaya mahaifinsa ba a cikin matansa a kowace bata musulunta ba mahaifiyar asma ya gaya wa asma da da ummu ruman mahaifiyar aisha lokacin nana aisha tana karama sannan manzala sun salama ya gaya wa matarsa wacce take gidansa a lokacin ita ce sauda bintu zam'a allah ya ƙara yadda a gare ta da 'ya'yansa suna nan a lokacin da akwai ruƙayya tana hannun sayyidina usman yana aurenta akwai ummu kalsum tana gida a lokacin bayan mijinta utaiba ya sake ta ibnu abi lahab nan da yarsa zainab ita kuma tana aure a hannun ibn abul as ai abul as ibn rabi wanda shi bai musulunta ba lokaci ita kuma ta musulunta mazala su ma ya gaya musu cewa sun samu dama su masu taho to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama suka gudu suka fita da shi da sai na abubakar kamar za su nufi wani waje suka bi hanyar kudai hanyar kudai ba hanyar tahowa madina ba ce sai dai an yi nisa a yanki kamar yanzu za ka yi kudai a makka sai a ce za ka tafi na kasa ko kuma za ka tafi kakiya ko wani waje mai kama da haka ita kuma madina in za ka tafi sai kai can yankin arewa kamar za ka yi masjid aisha to sai gashi sun yi can sun miƙe duk wanda ya gansu zai ce kawai za su tafi tafiyar su ne da suka saba to daga nan suka je suka je ku gharu thaur shi ma yana nan har yanzu dutsen yana nan shi thaur din wanda kuma kogon yana nan a inda kogon yake Allahu alam ko har yanzu ana iya ganin kogon ko ba a gani na dai san dutse amma ban san kogon ba kamar dai babu kogon tun da daɗewa suka je suka shiga cikin kogon suka yi kwanaki har sai da aka daina neman su sannan suka tashi suka dawo madina suka taho madina kisoshi da yawa sun faru wannan mahallin su mahalli ne na tarihi sai da manzo Allah sallallahu alaihi so madina ya sauka a wajen hayyu bani salima ya zauna a wajen su tsawon lokaci sa'annan daga baya ya tashi shigo madina ya sai filin da gidansa yake a yanzu ya gina gida ya gina masallaci ya kafa gwamnati a madina bayan ya kafa gwamnati ya samu nutsuwa allah subhanahu wata'ala ya saukar masa da ayoyi da suke nuna cewa yanzu za su iya ɗaukar fansa to anan kuma sai aka buɗe sabon babi a cikin babuka na addinin musulunci anan ne aka cigaba da saukar da hukunce-hukunce aka cigaba da ɗora wa mutane takalif da kuma ƙa'idoji na zamantakewa da kuma ƙa'idoji na alaƙa tsakanin gwamnatin musulunci da kuma gwamnatin da take makwabtaka da su wacce ba ta musulunci ban akwai ta tsakaninsu da yahudawa tsakaninsu da ragowar waɗanda ba musulmai ba sa'annan dai addini ya ci gaba da cika a hankali a hankali Allah ya saukar masa da cewa udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha wa quriya wa anna Allaha ala nasrihim laqadir to daga da manzo Allah sallallahu alaihi sallama tun a shekara ta farko tun a watan a yan watannin farko bayan hijirarsa ya fara tura a je a fara masa bincike a ga wani hali mutanen maka suke ciki bayan tahowarsa wanda a ciki har ya tura wato eh, jaish ko kuma sariya ta ibn al-hadrami wanda suka tafi suka isa wadin nakhla a watan rajab watan rajab ya zama saura kwana ɗaya ya ƙare suka isa wurin sai suka tarar da tawaga ta mutane uku ko goma cikin mutanen makka saura su shiga makka in suka taɓa su a watan rajab wata ne mai alfarma ba a yaki in suka bari sai gari ya waye kuma kannan sun shiga maka maka kuma harami ce shi shugaban nasu kawai sai ya yanke shawarar cewa kawai a far musu manzar sama kuma bai ce a far musu ba yasa aka sa yasa makami ya harbi shi wannan shugaban tawagar sai ya mutu sai mutanen maka suka dinga yadawa cewa manzo Allah ya fara kisa a watan Allah ne alfarma har ma suke aiko da sako a tambayi manzo Allah sama me hukuncin yin kisa a watan Allah ne alfarma su fa sun manta duk abin da suka yi a cikin makka suka yi wa manzo Allah abin da suka yi masa Allah ya saukar da yas'alunaka na shahril haram qitalun fihi fi qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufurin bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru min al izuwa zuwa ƙarshen ayoyin nan daga baya dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da kansa aka zo ghazwatul abwa a shekara ta farko wanda a nan ne har ya ga kabarin mahaifiyarsa ya tuna da ita ya roƙi Allah ya ba shi dama ya je ya ziyarce ta aka ga manzala sama ya fashe da kuka yana ta kuka saboda manzala sama yana da ba yana da kwakwalwa in ka ɗauke wahayi ma shi kansa shaksiyarsa shaksiya ce wacce take mai ban al'ajabi da mamaki yana shekara shida mahaifiyarsa ta rasu a lokacin kuma shekararsa hamsin da hudu kaga shekara nawa kenan shekara arba'in da takwas amma bai manta inda mahaifiyarsa ta rasu dan ba a rawaito yi tambaya an ce masa nan ba ne ko ba ita kadai ce ta rasu a wurin ba amma duk da aka yi gane wajen ya yi ta kuka sabai har suka tambaye shi me yasa kake kuka ya ce na nemi izinin ubangiji cewa a bani dama in ziyarci mahaifiyata aka bani dama na ziyarce ta sai na nemi a bani dama in mata addu'a sai ba a ban ba shi sa an jarrabi annabi sallallahu alaihi da abubuwa da yawa ya rasa mahaifansa tun yana karami ƴaƴansa sun mutu gaba ɗaya a gaban su gaban sa akan idansa in ban da Fatima ita ce bayan rasuwarsa ta rasu an jarrabe shi da matsi na rayuwa da talauci an jarrabe shi da an kashe masa abokanai an kashe masa yan uwa kamar hamza ibn abdul muttalib a kan idansa a yaƙi aka kashe shi an kashe masa yaransa waɗanda suke masa aiki irinsu mus'ab ibn umair da masu taimaka masa irinsu sa'ad ibn rabi da irinsu sa'ad ibn mu'az allah ya ƙara yadda a gare su amma duka ya haƙuri ya jure wa rayuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bawa addini kariya da kira zuwa ga addinin Allah aka yi badar a shekara ta biyu aka dawo uhudu a shekara ta uku a nan ne musiba ta faru da abubuwa kafin nan ya kori banu kainuka su aka fara kora aka zo aka kori banu nadir sa'an nan kuma daga baya aka zo aka yi ahzab bayan nan aka kori banu kuraiza daga madina aka yayyanka banu kuraiza madina aka tsarkake ta daga yahudawa na waɗannan kabilu guda uku na annabi sallallahu alaihi sallama kuma ya zo ya dinga fama da munafikai tun bayan ahzab har zuwa yaƙi na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya aka fita tabuk to bayan tabuk annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa Allah subhanahu wataala ya masa izini a cikin mafarki da ya sake komawa makka inna allazi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad to yayi mafarki kuma cewa gashi nan ya shiga makka Allah subhanahu wataala ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون النبي صلى الله عليه وسلم يفتح ya tafi madina ya tafi makka tare da sahabbansa aka tare su a nan aka yi sulhun aka dawo bayan dawowa ya tura wasiku zuwa ga sarakunan larabawa ko sarakunan daulolin da ke kusa da shi bayan nan kuma aka je aka buɗe haibar bayan an dawo daga buɗe haibar kuma to aka zo aka yi fatiku makka bayan an yi fatiku makka kuma a shekara ta tara a watan zulqa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka je aka yi hajji an ce hajjin da sai na abubakar ya a lokacin ba a watan zulhijja ba ne a watan zulqa'ada ne a shekara ta tara to aka je aka yi hajji a shekara ta goma a daidai lokacin nan bayan watan zulhijja ya cika ko kuma dab da cikar watan zulhijja ya rage bai saura kwana ɗari rasuwa annabi sallallahu alaihi sallama ba to sai al'amura suka fara bayyana na alamar cewa yana tattara inasa inasa yana so ya yi ban kwana da mutane wannan shine mawdu'in laccan mu <laughs> to zai wahala ka samu littafi wanda ya iyakance kwana ɗari na manzan Allah sallallahu alaihi sallama saboda bambanci na ƙa'idojin lissafi tsakanin wancan lokacin da yanzu misali a yanzu ne an samu kwanciyar hankali da nutsuwa ake iya zama a ce kwana ɗaya kwana biyu kwana uku yawanci a wancan lokacin ana tarahawa da ɗin ne kuma a lokacin ba wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu na ya fara kirgawa ya ce to yau saura kwana kaza yau saura kwana kaza yau saura kwana kaza da haka galibi abin da ake dogara da shi a wannan shine sai hasashe a ce daga watan kaza abu kaza ya faru ko kuma a ebo hawadis din da suka faru a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai a kalli irin abin da ke cikin hawadis na ce hawadis zan ta maimaita watakila ina nufin event event abubuwan da suka faru ko ƙa'e na faɗa sai a gane mai nake nufi a to sai a kalla sai a fassara wato wa'annan abubuwan da kusantowar ajalin annabi sallallahu alaihi sallama wanda kuma babu laifi in an kwaso wasu abubuwan da suke baya da kwana ɗarin ko kuma suke baya da kwana ɗarin ko da shekara ɗaya ne saboda ma ƙaraba shai'a ya akudu hukumahu abinda yake kusa da abu za a iya hada shi da shi duka a yi musu kudin goro musamman da yake hikimar ambatan kwana ɗarin domin fa'idantuwa da darussa na abubuwan da manzan Allah su salama ya yi na ban kwana da duniya ba wai kawai sanya wa mutane tausayi da kuma wato ainihin faɗar abin da ya faru wanda na san da yawa abin da zan faɗa kusan duka an sani sai dai kawai babi na fadhakkir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin to ban sani ba an ce min ana so a yi episode biyu yanzu kuma na san na jin lokaci na farko ya kare ko ina ganin sai mu dakata domin mu ba shi damar sake shiri domin yanadi zango na biyu da insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk